Ah, assalamu alaikum ‘yan uwa barkanku da wannan haka barkanku da wannan lokaci insha Allahu yau zamu yi bayani akan padding to kamar yadda na fara ɗan lasa muku a darasin da ya gabata padding shine kaman a ce faɗi amma daga ciki ko mu ce mai space amma daga ciki don ba zan iya ce mai fadi, ba sai mu ce space ne wato wani sarari ne amma kuma daga ciki so idan kuka kalli wannan kuka kalli wannan misalin wannan hoton za ku ga ga nan container namu nan ga content a cikin element ko so kun ga wannan daga nan zuwa nan daga farkon wannan arrow na sama zuwa ƙarshen arrow ɗin shine padding shine space ɗin haka daga nan zuwa nan shine space ɗin padding haka wannan haka nan to wannan shine padding ɗin wannan ɗin shine padding haka in zamu lura zamu ga ga content sai padding so dama direct da content ya zo so padding ne ke fara bin shi daga fadin ya fi shi sai boda ya bi shi sai kuma margin ya zo ya bi su a ƙarshe wanda shi yana a waje ne kamar yadda muka yi bayani so daga content padding sai boda haka yake so yanzu idan muka dawo abinmu yanzu ba zan nuna mana a misalance ba zan zo in ce p e as padding zan zo ce padding box zan zo in ba mu misali zan ce p so background color a zan in rgb yanzu kun kalli abinmu kun kalli yadda yake ba ku kalli abin ya yi wani kala ba ba ku kalli inda ya mammatse shi ba ma sai na ce font sai na ce font ta kunna sai na ƙara font size ta kunna ma ya je Turin. yanzu ku kalla ba ku ga ya matsa box ɗin ba ba ku ga padding ba ga ga abin ya mammatse shi bai ba da wani bai yi wani kyau sosai ba abin ai bai yi kyau ba saboda mene saboda shi wannan ya zo ya yi wannan ya yi ƙaƙanika ya zo ya shishiga abin kun gani to amma muna so yi kyau fa sai mu zo mu ce padding sai mu ce 10 pixel ba kun gani ba kun ga ya ba da space tsakanin test da edge na wannan abin ɗin an samu space tsakanin edge ɗin da wannan so ba zan ce ba yi shi based on weight, ba zan weight, ah, a auto oh yes no ba zan bar shi a auto ba zan ce width inherit so uh, duk da na yi shi hakan bai yadda nake so ba wait yawwa fit content fit content dai nake so in ce na dinga cuku-cuku so kun gani abin ku yayi amma idan na zo na na kun ga na cire shi na cire padding kun ga abin da ya yi na dawo da padding kun ga yadda ya yi so amfanin padding kenan space ne amma daga ciki kuma shi ma yana da ƙa'idan yadda ake saka shi ana mai irin wancan sakawan da na faɗa muku muna iya mu zo mu ce so yanzu mun kawo a yanzu mun zo mun sa mu ce wannan 20 pixel gani sai mu zo mu ce wannan 10 pixel wannan 40 pixel gani mun mai irin wancan sakawar da muke yi so wannan kenan sai na gaba kuma yanzu ma dai duk ba wannan ba ba zan zo in defining body tukunna ba zan ce display flex tunda dai yana ƙarƙashin body ne so uh, flexed wrap wrap mun ga wannan kenan <coughs> yanzu za mu ga element na biyu wanda ba mu defining nashi left by right left by right so ba zan je p1 padding box one which is E1 uh, I'm going to see? placed uh, wait Nope. gap 4 pixel to saboda mu samu gap tsakankanin element ɗin ba na son element ɗin su zo su cuccushi kansu a nan so a samu gap tsakanin su ko kuma ba zan ce a 8 pixel 8 pixel gap ɗin ya ɗan yi yawa so yawa wannan in saka shi ya ɗan yi blue so yanzu ba zan cire ba zan cire padding ɗina zan cire fadin dina, to yanzu muna so yanzu kun ga wannan ba shi da fadin ta ƙasa ba shi da fadin kwata-kwata abin da ya riƙe shi kuke ganin wannan kaman fadin ba ba bane wannan abin da kuke gani ba ba bane flex namu ne da muka zo muka saka a nan shine yake aiki a kan shi da zan zo in cire flex dina, a zan zo in cire flex dina display flex dina, zai koma kaman haka kun gani kawai place ɗina ne ɗan taimaka mai kawai amma ba wai wani fadin ne yake da shi ba so ba shi da fadin yanzu a kan shi duka ba shi ba shi da fadin yanzu za mu ga gefe da gefe sama da ƙasa so amma me yasa ya ci albarkacin wannan ne mai fadin? shi yasa wannan abu ya fito mai kamar fadin? da zan zo wannan in cire mai fadin nashi da za ku ga shi ma duka sun dawo duka ba su da fadin, so yanzu zan ce a ba mu wannan fadin ta sama ba zan fara da sama tukunna zan zo kamar dai yadda muka ce a margin top za mu ce padding so padding top padding top mu ce 10 pixel to kun gani an ba shi padding 10 pixel ta sama amma kun ga ba ba shi ta gefen hagu ba ba kuma ba shi ta gefen dama ba so wannan kenan za mu je element na biyu wanda shi ma so wannan two wannan one so shi kuma wannan zamu ce padding bottom bottom so shi kuma kun ga wannan an bashi padding ne ta gefe ta ƙasa kaɗai iya ƙasa kawai iya ta ƙasa ka bashi padding inda shi kuma ya samu nashi rabautan da padding kenan ta ƙasa kaɗai yawwa so zan mu ƙara zuwa a zan mu ƙara kuma cewa fadin three ya kamata ma in yi su three and four three four three to wannan ba zan canja mai kala to shi ma wannan ya kamata in canja mai kala to padding tiri shi za mu ba shi nashi faɗin daga gefen hagu left za mu zo mu ce fadin left ten pixel kun ga a ya ba shi faɗi daga gefen hagu to wannan kenan za mu je kuma fadin 4 box 4 kai so box 4 kuma which is wannan kenan zan canja mai color so uh, something like kamar muna da wannan color din so shi kuma zan zo in ce right shi kuma ku lura a gaban 4 din nan zai bashi zai bashi fadin kun gani an samu fadin a gaban 4 nan to shine duka fa idan muka zo sai mu haɗa su guri guda yanzu amma nan buɗe su a layi ɗaya duka zai ba su a element na wannan ne saboda a flex a flex ana inheriting element so in zan buɗe su a layi ɗaya kun gani duka za su ɗauki element na wannan a gefen tsayin shi tsayin shi kawai to amma shawaran kowa zai rike shawaran abin shi sauran wannan abun nashi element nashi amma a tsayi kan dole sai sun je daidai da tsayin wannan domin shi plus baya yadda wani yayi ƙasa wani yayi sama wani yayi gefe wani yayi a in dai a layi ɗaya kuke da plus dole za ku je kala ɗaya ne ka'idan shi kenan shi to kun ga wannan kenan so amma kaga da yi shi hakan nan kaga kowa ya ɗauki an yi warwar takalmin tsohuwa wannan ya ɗauki nashi wannan yana da nashi wannan akwai fadin sama wannan akwai fadin a ƙasa wannan akwai fadin a gefen hagu wannan kuma akwai fadin a gefen dama to haka ake specifying fadin so uh, insha Allahu a nan za mu tsayar da wannan bidiyo sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba a cikin wannan shiri namu na CSS mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya